ya faɗa yana kokarin bi ta gefensa ya wuce a hanzarce big guy ya yi saurin shan gabansa gudun kada ya ruguza masa filan ɗinsa na zuwan angel pad ɗin chip wani kallo da danish ya watsa masa sai da ya ɗan ji fargabansa karfin hali ya yi wurin furta kai hakuri ba wai ina son dakatar da kai ba ne daga gani yanzu ka farka daga bacci ko wanka ba ka yi ba a haka za ka je ta? ita ma ba za ta ji daɗin ganin ka ba ka je ka yi wanka kafin ka fito zan sa nesa ta kawo maka breakfast ɗinka har ɗaki cikin sigar lallashi yake yi masa magana ba don ya yarda da kalamansa ba ya amince masa juyawa ya tamkar wanda ya rasa kuzarinsa hatta bugun zuciyarsa ya canza ji yake kamar wani abu na faruwa ko yana shirin faruwa bayan ya shiga toilet ya maida kofa ya rufe ajiyar zuciya biga ya sauke a ransa ya ayyana wai Allah daga ganin yaron nan zai yi kafiya dole sai na mike tsaye idan ba haka ba zai iya zame min matsala ya faɗa tare da juyawa ya fice daga ɗakin ya nufi sashin kicin ɗinsu don ya haɗa masa breakfast ɗinsa unaisa angel ba ta jima da fitowa daga bedroom ba sai rawar kai sai rawar kai take yi saboda dadinta ya faɗa mata zancen zuwa ɗakin chip don ta yi mishi godiya bisa ga irin kyautatawar da ya yi mishi ruwan ido ya hana ta canki kayan da za ta sanya ta yi tsaye gaban tafkeken kulos ɗinsu sai faman bin jerin kayan take yi da kallo fuskar ta ɗauke da murmushi ta rasa gane me yasa take jin wani irin nishaɗi da annishuwa kamar wanda aka yi ma albishir da gidan aljanna akalla ta shafe mintuna kafin ta fito sanye cikin wasu riga da wando launin fiyafik masu kyan gaske tsayawa zayyana kyawunta a cikin kayan ɓata baki ne abin sai wanda ya gani takalma ta ɗauko masu tsini launin kayan ta zura su a kafarta bayan ta ɗauko mayafi ta tsaya a gaban miro ta soma rola shi a kanta ita kanta da ta kalli madobi sai da ta firgita da ganin wani irin sihirtaccen kyau da ya bayyana akan fuskarta murmushi ta dan sake har dimple ɗinta suka loba Jota, i'm waiting for you kin bar dadi a waje na ta jiran ki muryar ce ta jiyo daga waje na magana da sauri ta nufi kofar ta fito waro idanuwa waje ce yayi a ruɗe farta tabarakallah a ahsanul kalikin mai angel kin ga koken da kika yi kamar horal aini sanar da kanta kasa ta yi fuskar ta dauke da murmushi riko hannunta yayi a cikin nashi suka nufi cikin suka nufi ɗakin ce a bakin kofar ɗakin suka dakata suna kallon juna lokaci ɗaya suka sakar ma junansu murmushi rada yayi mata a kunninta ba a yi mishi rashin ji magana ba a yi mishi rashin jin magana kamar dadi ba kamar dadi ne da aka raina dariya ta yi jin abin da ya ce sakin hannunta ya yi ki kular min da kanki amsa masa ta yi da to kamar kar su rabu yana tafiya yana waiwayanta ita ma sai kallon shi take yi daga murya ta yi tare da cewa dadi kada ka tafi ka jira ni in fito ba ni sa zan yi ba zan je gida ne ba zan jima ba zan dawo taɓe masa baki ta yi kamar za ta yi kuka hakan ba karamin nishaɗi ya sanya shi ba zuciyar ta cike fal da fargaban haɗuwa da shi ta yi lokin ɗin kofar almost three times ba a buɗe ba har ta fara tunanin ko dai bacci yake yi ne ko baya a ɗakin har za ta juya kofar ta soma zugewa a hankali ta buɗe kamshin turarensa ne ya fara dakar mata hanci har sai da ta ɗan lumshe idanunta kasa shiga ta yi saboda zillumin haɗa ido da shi da kuma jin nauyin magana da shi sai da ta shafe kusan mintuna biyar tana sake-sake a zuciyarta ba tare da ta motsa ba kafin ta wanke kafin ta yanke shawara da zuciyarta kwatsam kofar ta soma kokarin rufe kanta da sauri ta ratsa ta tsakankanin dodin da karfi ta fada ɗakin kamar wanda aka jeho kiris ya rage kofar ta datse da jikinta wannan gangancin nata ba ƙaramin mamaki ya bashi ba sai faman nishi take yi haɗi da sauki ajiyar zuciya sai da ta gama yanke sai da ta gama yanka mikaminta kafin a hankali kamar mai jin tsoronsa ta soma bin ɗakin da kallo lokacin da ta ɗaura idanuwanta akan shi har sai da gabanta ya faɗi kanin surar jikin shi har yanzu mai motsa har yanzu bai motsa daga kan gadon shi ba kamar yadda Big Guy ya bar shi haka ta taras da shi sanye da rigar wanka ya ɗaura abin laptop ɗinsa kan waist ɗinsa yayin da kansa ke akan filo ya ɗan lumshe idanuwansa tuni kamshin turarenta ya kai masa karo yawu ya haɗe yawu ta haɗe a tunaninta baya ganinta cikin sanda ta matsa daga gaban gadon tana faman zare idanunta ta furta ina kwana ka tashi lafiya magana take hankalinta na akan kwantaccen sajin fuskar shi lafiya ta ji ya amsa mata da sanyin murya ta yi mamakin jin voice ɗinsa irin na danish shiru ta yi tana faman huwurga idanunta ba ta taɓa jin nauyin wani ɗan adam ba sai akan shi kamar ma kunyar shi take ji wasa ta kama yi da yatsun hannunta bata san cewa yana kallon ta ta cikin laptop ɗinsa ba idan kin gama tsayuwar zaki iya tafiya sexy voice ɗinsa ce ta kuma ratsa kunnanta muryarta da in ina ta ce um, um, wai da ma dadi ne ya ce in zo in yi maka godiya shiru yayi yana maimaita maganar ta a zuciyarsa kafin ya furta ba ke kika yi niyyar zuwa ba shi ya tursa ki dafa kai ta yi da hannu ɗaya alamar ta kwafsa mantawa nayi ni yi niyyar zuwa in yi maka godiya tabe pink tabe tabe pink lips ɗinsa yayi na ɗan wani lokaci kafin ya ce ba a yi min godiya duk wani abu da nayi nayi ne dan Allah ina fata kin fahimce ni amsa masa ta yi da to shiru suka kuma yi ganin yaki sake ganin yaki sake tanka mata ne yasa ta yi karfin halin cewa tunda baka son a yi maka godiya to ka faɗa min wani abu da zan rinka yi maka tunda kai ma ka kyautata mana duk da na san ba zan iya biyan ka ba ta faɗa tana cule tana cuke ba tana cuke labbanta a hankali ya dan ware idanuwansa duk wani motsinta akan idanunsa sai dai ita bata san yana kallonta ba we zaki duk abin da na faɗa miki da ƙwarin gwiwa ta amsa masa eh okay ya furta tare da sauke laptop ɗinsa gefe ɗaya a hanzarce ta juya masa ƙeya ganin zai miƙe kuma ta ga betop ce a jikin shi murmushin gefen fuska ya ɗan sake sakowa ya daga kan gadon ya nufi close ɗinsa jim kaɗan ya fito sanye da top launin ruwan toka tamkar a jikinsa aka ɗinka kata, tsabar yadda ta bayyana surarsa kamar yadda ya bar ta aka yi same ta a tsaye ta juya baya zama ya a gefen gadon da alama bata san ya dawo ba zaki iya zuba min abinci dan zaro idanunta tayi kafin ta amsa masa da to juyawa ta yi a hankali ta saci kallonsa idanunsa na akan wayar hannunsa ta ji daɗin ganin hankalinsa baya kanta cikin takun san sanda ta karasa daga gaban tebul ɗin me kake so na fara zuba maka duk abin da ya miki farfari ta da idanuwanta hari da dan guntsa baki alamar mamaki san ta yi zaton zai kula ta har haka ba kallo ɗaya da ta yi masa ta fahimci mutum ne mai ji da kansa kwafi da mika masa ya sa hannu ya karɓe a hankali yake kurɓansa angel sai faman satar kallon labbansa take yi ba karamin rudar ta yake yi ba ga kamshin turarensa da ke kai mata hari komai ta zuba masa cinye shi yake yi mutumin da bai cika cin abinci ba amma yau har sai da ya so ya kwari cikinsa ba tare da ya ankare ba bayan ta kammala sabin ɗinsa ta ce ko akwai wani abin da zan yi maka ko in gyara maka bedroom ɗinka idan kin ji zaki iya taɓe baki ta ɗanyi kafin ta fara tunanin shiga toilet ɗinsa ta gyara masa shi watakil kafin ta fito shi ma ya fita sai ta gyara ɗakin juyawa ta yi da sauri ta nufi toilet ɗin sai lokacin ya ɗago yana bin bayanta da kallo har sai da ta ɓace maganinsa tukunna ya kauda idanuwansa Allah sarki Zara a kudindini take kan darduma ta lallaba jikinta da hijabi tun bayan sallar asubahi bata farka daga bacci ba shigowa ɗakin anti alina ta yi hannunta rike da na baby junaid sakin hannunta ya yi da gudu ya tunkari zara ya fada jikinta yana faɗin anti zara ina tsarabar da kika ce zaki min jiya shine baki ta da ni daga bacci ba janyo shi alina ta yi tana faɗin me haka baka ga bacci take yi ba zara da ke sauraron su ta yi shiru ba tare da ta motsa ba ashe idan ta biyu da shagwaba baby Junet ya ce mommy ai ita ne ta ce za ta min ba. ni ta tashi ta bani abu abuna kamun ta ci gaba da baccin bai karasa maganar ba ta rufe bakinsa da tafin hannunta ishuru kada ta farka mu tafi zuwa anjima sai mu dawo make mata fada yayi ni dai ba inda zani Allah sai ta bani abu na kwace hannunsa yayi daga na Alina ya fada kan Zara yana kiciniyar tada ta daga bacci duk yanda ta so ta yi pretend sai ta kasa tana faman fitar da numfashi mai ɗan hoci ta sanya hannu ta janye junet kafin ta miƙe zaune ta tube hijab ɗin jikinta ta jefar da shi gefe ɗaya har sai da gaban Ali ne faɗi kanan jirwayen hawaye akan fuskar Zara idanunta sun kumbura sun tum da su ta alama ta sha kuka har ta gaji waro idanu waje baby ya yayi momi mun shiga uku anti Zara kuka ta yi wani ya buge ta bai karasa maganar ba zara ta yi saurin sanya hannu ta ɗan buge bakinsa kada na kuskura na sake ji kayi magana Ta bi mata baki yayi alamar zai yi kuka da sauri ta janyo shi tare da manna shi kan kirjinta wani sabon kukan ne ta kuma fashewa da shi hankalin alina ba karamin tashi ya yi ba tunanayin fuskarta ya canza matsawa ta yi kusa da zara ta zauna cikin sanyin murya ta ce ni ma tun jiya da kika dawo gida hankalina bai kwanta da yanayinki ba saboda na lura da yadda kike kokarin danne damuwar ki saboda kada mu gani me yasa Zara iye a dan tsawace ta faɗa tana dubanta ki faɗa min me ya faru da ke ne waye ya taɓa min ke yanzu nan in ɗaura ɗamarar yin yaki da shi ta faɗa babu wasa akan fuskarta cikin shekar kuka Zara ta ce an anti Alina Ziyan na shiga uku Hajiya Saratu ta haɗa ni da masifa ashe lokacin da ta tura min sakon nan ta ce min in zaɓi ɗaya daga cikinsu na yi kuskuren rubuta sunan ziyan a matsayin zayid shi ne fa ta haɗa ni da shi anti ali na baki ji kalaman da ya furta min ba a tsanaki ta fara bata labarin abin da ya faru jiya bayan da ajiya saratu ta kira ta fitowa ta yi daga hol ɗin tana faman 'yan kalle-kalle can ta hango hajiya saratu tsaye a bakin motarta cikin girmamawa ta karasa daga gefenta bayan sun ƙara gaisawa zara ta ce momi gani murmushi hajiya saratu ta sakar mata tare da riko hannunta a cikin nata mu shiga ciki ina ga zai fi mai magana a tsanake ta faɗa tare da buɗe murfin backseat bayan sun shiga ta ja kofa ta rufe zara sai faman bin cikin motar take da kallo saboda haɗuwarta ka sanyin AC da ke ratsa fatar mutum shiru suka yi babu mai magana hankalin hajiya saratu na akan wayar hannunta da take ɗan daddannawa. Zara ta ambaci sunanta da sauri ta amsa da na'am. Ina fata kin nishaɗantu da dina ɗin nan. Tana ɗan murmushi ta jinjina kanta tare da cewa eh mommy alhamdulillah naji ji daɗin gayyata na da kika yi. I can't thank you enough. Murmushin dattako Hajiya Saratu ta yi. Kada ki damu, kin cancanta ne. Ni kaina na jima ina mamakin yadda kika kwanta min a raina, saboda ba kowa nake mu'amala da shi ba. ina da wuyar sha'ani zara ta faɗa ba tare da ta ɗago da idanta da ke akan sikirin ɗin wayarta ba zara sai faman sakin murmushi take yi ta ji daɗin maganar da hajiya saratu ta furta mata kin san me yasa na kira ki a'a idan ba za ki manta ba kwanakin baya na tura miki hoton twins ɗina har na ce idan na baki zaɓi wanne kike so a cikinsu ashe kin bani amsa ban samu damar duba sakon ba sai daga baya na gani dakatawa ta yi da yin maganar zara na ta kallon gefen fuskar ta burinta ta karasa maganar nata sai dai ta fahimci ba ta cika son magana ba Ba ta zaci za ta dago ba ai kuwa karab suka hada ido cikin na juna wani irin ƙwarjini ta yi mazara da sauri ta dukar da kanta kasa tana watsa da yasin hannunta daura wayar ta yi akan cinyarta ta riko hannun zara a cikin nata kafin ta soma magana Zara na yarda da ke kamar yadda na faɗa miki kin kwanta min a raina kuma na yaba da hankalinki kyawawan ɗabi'unki da halayyarki su ne suka sa har na fara kwaɗayin ki zama wani ɓangare na rayuwana ina nufin ina so ki zama surukata Zara cikin kwantar da murya Hajiya Saratu take yi mata magana tamkar ba anti Masifatu ba Zara jikinta ya yi wani irin sanyi ga wani annorin farin ciki da ya lullube ta duk da tana jin fargaban wanda za a haɗa ta da shi ya ki amincewa na ji kin yi shiru baki ce komai ba ni ba zan miki dole ba kada ki ji nauyin faɗa min abin da ke a ranki saboda ni ma ba zan bari ki auri wanda zuciyarki ba ta so ba numfasawa zara ta yi fuskarta da ɗan murmushi ta ce momi wa zai ki jininki ni ai abin farin ciki ne a gare ni saboda ni ma kin kwanta min a raina ba zan ɓoye miki ba na yi mamakin ta yin da kika yi min saboda ni a ganina ban kai ba momi ‘ya'yanki sun fi ƙarfina sannan ina jin fargaban wanda za ki haɗa ni da shi ya ke ni tunda ba mu san juna ba ta ƙarasa maganar idanunta cike tab da kwallar murna jinjina kai hajiya saratu ta yi kafin ta furta kada wannan ya dame ki zara ba na so na sake jinkin furta matsayinki bai kai ba ni na zaɓe ki don haka kada ki ji komai ‘ya'yana kuma ni nake da iko da su abin da nake so shi za su yi don haka ki kwantar da hankalinki waɗannan hawayen da nake gani ki share su ta faɗa tare da zaro mata hanki ta miƙa mata yatsun hannuwan zara na kirma ta karɓa ta fara share hawayenta wayarta ta ɗauka tare da danna waziyan kira bayan ya yi fikin cike da ba da umarni ta ce ka same ni a bakin hall yanzu nan ina jiran ka bata jira amsarsa ba ta yi rejectin call ɗin tare da mayar da duban ta ga zara na yi mishi magana yanzu sai zo sai ku fahimci juna cikin sanyin murya ta amsa mata da to sun bata kawo maranta za ta ga akasin zaben da ta yi ba kusan mintuna kafin aka yi lukin murmushi hajiya saratu ta sake tare da kallon zara ki gyara natsuwarki yanzu zai shigo ku gana da juna amsa mata ta yi da to bayan fitar hajiya saratu da sauri zara ta buɗe fusa ɗinta ta ciro hanki ta goge fuskar ta zaro 'yar hodarta ta barbada hada ɗan jan baki ta murza na labanta, jin motsin buɗe motar yasa ta yi saurin mai da kayan kwalliyar cikin fosa ɗin tun daga kan kamshin turarensa da da ke hancinta ta fara jin wani irin fargaba a wani sulo ya zauna kyakkyawar fuskar nan tashi a haɗe ya ci mar ko kallon inda take bai ba balle ma ya nuna alamar ya ga mutum a motar da farko bata gane wane ne ba a cikin su da ƙyar ta furta ina wani banza yayi da ita sai ma ya zaro wayar sai ci gaba da danna ta nan take ranta ya bata cewar ziyan ne hankalinta a matukar tashi take duban gefen fuskar shi mutum har mutum ga kyau sai dai babu mutunci ko miskala Ka baki ɗaya ta rasa sukoninta tun kan aje ko ina har ta fara da na sani mamakinta ta yaya aka yi ziyan ya kasance wanda za a haɗa ta da shi bayan ziyad ne ta canka ba shi ba ko dai hajiya saratu ta yi kuskure ne ta yi zurfi a tunaninta muryar shi ta ratsa kunnuwanta wani tsautsayi ne ya kai ki amincewa da zancen haɗa ni da ke kin san wane ne ni a dabarbarci ta ce a'a amma in ranka ya ɓaci kai hakuri ni ma ba da son raina ba me yasa tun farko baki ce mata ba kya suna ba a kausashe ya furta maganar muryar ta na rawa ta ce saboda ba zan iya ba wallahi idan kina son zaman lafiya ki janye zancen haɗa ni da ke da gaggawa idan ba haka ba ciwon zuciya ne zai yi miki illar zai yi illar zai yi silar mutuwarki saboda ni nan da kike gani na ba mutumin kirki bane dan iska ne ni sannan ba da mutunci ras ta ji gabanta ya faɗi tunda ya fara magana bai kalle ta ba bai ma san wace ce ba wani irin wahalallen yawo ta haɗe a matukar roɗe take kallon shi jikinta na kyarma na san ba za ki zo na san ba za ki so 'ya'yanki sai rashin dacen uba ba shi yasa nake gargadin ki tun kafin ki da na sani mara amfani ke in banda ma hadama da rashin sanin ciwon kai ina ke ina ziyan Pravin Obinna na yi miki kama da sa'ar auren ki wai ke yar wace ce ma hawayen da ke taruwa a cikin idanuwanta tuni sun fara wanke fuskarta hankalin shi kwance ci gaba da cewa ni na san ba haka nan kika kyale momi ba Allah kaɗai ya san me kika kulla da har ta aminta za ta haɗa ni da ke idan ma kwaɗayin abin duniya ne ya rufe miki ido to ki faɗa min nawa kike so tun daga miliyan biyar har abin da ya yi sama zan baki ki ja jari ki rufa wa kanki asiri sautin shasshekar kukanta ne ya cika masa kunnuwansa a zafafe ya juya da niyyar ya ɗauke ta da mari kamar an riƙe hannunsa ya dakata cak yana huci idanuwansa akan fuskar zara da hawaye ya gama wanke ta ba komai ne ya ji a hankalinsa ba face kyawun fuskarta ba laifi tana da sura daidai wa daida sai dai baya jin zai iya kula macen da ba ta kai matsayinsa ba sassauta muryar ya yi. Ke min shiru idan ba haka ba zan ɓata mai rai yatsun hannunta na girma ta toshe bakinta sam ta kasa kallon cikin idanuwan shi gashi ya matso kusa da ita